A shirin namu na masu ƙananan sana'o'i a yau bakoncin wa muka samu. Amina Yakubu Abdullahi. To malama Amina mecece sana'ar ki? Sana'ar da takalma na fara tun shekara uku da suka gabata. Fara wannan sana'a ne saboda yayin da na yi tunanin cewa ba kuma iyaye za su yi maka ba. Mm-hmm. A lokacin ina mataki na biyu na jami'a abubuwa da yawa abubuwa sun wa adam yawa iyayenka za su biya maka kuɗin makaranta su ɗauki ɗawainiyarka to kuma akwai mu yan mata muna son irin mai anko mai kyale-kyale wanda ba mm. komai iyayenka za su zauna su maka ba mm. kai ma kamata ka wani abu da za ka tallafa wa kanka mm. kuma ka yi zumunci ka taimaki wanda ba shi da shi saboda haka sai na yanke shawara aka fara kamun takarma daga malaysia nake saida wa yake kayan ki kawace a'a wani colleague ina ne abokin karatu na ne idan ya kama miki idan ya kama miki kina bashi kuɗi ne ko ko sai kin saida sannan ki bashi kuɗi sai na saida kawai aminci ne Allah ya haɗa mu da shi yake kaunata ga irin kamar akwai buƙatar buƙatar ya tallafa min sai je kama wayannan takalma idan na haɗa kuɗin sai in bashi sai in ɗauri ba ta. haka in saka in yi kwalliya in shiga cikin sa'anni na mm. sannan kuma in samu riba. To ya har yanzu kina wannan sana'a? A'a daga baya sai abin jarin ya lalace. Ya aka yi jari ya lalace Bashi kin Kisa halin mu 'yan mata akwai buƙatar irin kai kyale-kyale sannan kuma idan ka bada kayan a baka kuɗin a kan kari sai a dinga baka a tsintsinke mm. kuma a haka haka ni ma sai in taɓa in kashe in yi wasu buƙatun har mm. kuɗin da ya lalace yanzu babu sana'a kenan gaskiya yanzu haka babu sai dai ina fatan idan tunda yanzu ina bauta ƙasa mm. kuma ban tafi wata jihar ba ina zaune a jihar mu nake fatan kokkwalla kuɗin idan an gama sai in tada wani jihar in fara wata sana'ar kawo yanzu ba kya taɓa kuɗin yi wa ƙasa hidima ɗan allowance inda da ake baku? Ina taɓawa in hau mota haka in ɗan yi buƙatu amma na kan rage wani kaso haka yadda zan tara har ya ishe ni in ja To yanzu idan kika tara wani irin sana'a zaki da ɗaya ko zaki ɗora akan inda kika tsaya ne? Eh ina fatan in tsora akan inda na tsaya saboda ina sha'awar sana'a sai da takalma saboda ina son su to ina da taste na iya zaɓo wanda zai dace da 'yan mata su mm. sha'awa da kuma mutanen da To a wancan lokaci tun da kin ce kin dan samu wani amfani me kika wani irin amfani kika samu? Na samu riba mai yawa tun da dai idan na siyar akalla ba kasar ba kowane daya kan ci riba ɗari biyar. Ɗari biyar? Ɗari biyar. Hmm. Tun da dai mutumin da ya kawo min kawai irin shi ya kawo min dai in ƙaru ba wai hmm. shi burin sai samu wani abu ba hmm. sai sakan min abun komai ina samu. To masha Allah yanzu wani irin kira zaki wa yan uwanki matasa musamman mata. Kiran da zan yi gaskiya ko ya kamata mu tashi mu nemi sana'a mu tsaya da kafafun mu Yau ko ke ba budurwa bace ko aure kika yi iyaye sun tallafa miki sun yi miki sun yi miki kokari kin yi ilimi su ci da ke su shayar da ke. To yanzu saboda rayuwar ta faɗaɗa abubuwa sun yi rayuwa ta yi wahala ba komai ne irin kowane dan adam zai iya dauka nauyi ba amma in kika tashi kika kika kika tashi kika tallafa wa kanki to sai Allah ma ya taimake ki to madalla malama amina sai dai mu ce Allah ya yi da nufi amin baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya